assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana alhaji aminu ali baba kofar nasarawa wanda aka fi sani da baba ari ɗan imamu jikan imamu na baba mai tira kan magana a cikin shirinmu na gamu gaku na gidan talabijin afirka tv gidan talabijin manta na afirka tv 3 yau ma dai muna ɗauke da shirinmu da muka saba na gamu ga ku za mu ci gaba da ɗorawa a kan kacici kacici kacici kacici idan ka canka to alhamdulillah haka muke so in baka canka ba mu kuma sai mu cankar da kai bawan Allah muna lafiya ya gida ya kokari da hakuri dai to madalla zaka ganni na tsaya ne cak akan mm. hanya to me yake tafe da kai baba abin da yake tafi da ni ina tare da gidan talabijin gawurtaccen gidan talabijin wanda ya shahara gurin ayyuka da kuma nuna abubuwa na addinin musulunci domin gyaran rayuwa al'umma to a wannan fagen kuma wannan gidan talabijin mai suna Afirka tv 3 ya fito da wani sabon salo wai gemu a kafada na wani shiri da ake kira gamu gaku a gamu gaku muna yin shirye-shirye da al'umma mu kowa mu ji irin ta bakinsa mu ji irin hausarsa mu ji irin lafazinsa mu ji irin basirarsa da kuma fahimtarsa a kalaman hausa akwai karin magana akwai hausa a dunkula akwai habaici akwai shagube hmm. da sauran makamantan wannan kai har akwai karya ma zan yi ma tambaya idan ne maka tambaya ina so in ji ansarta idan ba ka da ansar kuma a matsayinka na bahaushe sai mu ci gaba mu nemi hausawa 'yan uwanka su ba da ansar ina fata ka gane na gane sosai tambaya farko da zan maka an san da wuyan biri ake daure shi a gugu iye eh, to me dalilin da ya yasa ka gane wannan karin maganar karshen ka gaya min an san da wuyan biri ake daure shi a ugu watan ana nufin idan ka daure shi ma a nan din ka daure shi a wuya tun da yana da hannu kamar bil adama zai iya warware ya kwance ya ci gaba da ta'adinsa amma an ɗaure shi a kugu zai ta haka ne zai ta haka ne zai ta haka ne ba zai iya kamowa ya kwance ba kwarai da gaske to wannan ita ce tambaya ta farko kuma ka bani ansar ta daidai shin me ake nufi da alabe alabe ko alale ne kam da alama dai baka karya ba me kuma ya kama gana alala to tunda ka kasa wannan bara ai ma a matsayinka na bahaushe kuma ɗan jihar kano wace shekara marigayi alhaji abubakar rimi ya zama gwamna a jihar kano na manta to ko lokacin baka zo duniya ba ne to ko na zo duniya ma dai watakila ina ciki dai tukuna ina gaban zo dan ba dai to na gode da wannan haɗin kai da ka bani da kuma wannan tattaunawa da muka yi da kai mm. gidan talabijin na afirka tv 3 suna godiya kuma suna yaba ma sai kuma wani lokacin madalla na gode in kana sauraron mu za ka ji ansoshin wannan tambayoyi da muka yi maka <laughs> Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam muna lafiya. Lafiya ta lawa wallahi. Ya kokari. Alhamdulillah. Ka ganna a rana ɗaya ko. To an cikin aiki ne dan sanda ya kama kare aka ce yalla bai kare ne fece dare. Arrest him with power. Shi ba shi kowa ma kama yake? Eh to mai gida yanzu dai muna tare da kana tare da gidan talabijin na Africa TV 3. Kuma akwai wani shiri da muke mai suna ga ku a cikin shirin akwai kacici kacici da ake idan babu damuwa zan maka tambayoyi kwalli uku to Allah sa zan iya amsa to na farko karin magana ne to an san da wuyan biri ake daure shi a kugu ake daure shi a kugu wannan gaskiya ne me ake nufi da alabe alabe hmm. wannan tambayar taka ta mai tsauri da yawa baka santa ba kenan santa ba to bawan Allah kai dai dan jihar Kano ne kware ma kuwa wace shekara alhaji abubakar rimi ya zama gwamnan jihar kano ni na kesta kamar 1978 to ka yi kokari ya ce shi dai yana kiyastawa kamar 1978 saura kiris ta maharbi saura kiris ta maharbi to na gode malam awalla Allah ya saka da alheri madalla Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Dogo ina gajiya. Alhamdulillah. To madalla dan matso. Ya sunan malamin? Sunana Usman Mustapha Ango. Usman Mustapha Ango. Mm. To masha Allah idan babu damuwa za mu yi ma tambayoyi da mu na Hausa akan kuma al'adunmu na Hausa akan kalmominmu na Hausa. To Allah Ubangiji ya sa na sani. Me ake nufi da alabe? alabe ai gaskiya wani a wurinka na fara jin wannan kalma to kun ji fa a guri na masu kallon mu kun ji a ce a guri na ma ya fara jin wannan kalma ta alabe to ga wani karin magana na hausawa an san da wuyan biri an san da wuyan biri ake daure shi a kogo to me yasa ake daure shi a kogon to ina ga idan an daure shi a wuya eh ai hannu ne da shi irin na jama'a wannan gaskiya ne watan an ɗaure biri a wuya hannu ne da shi irin na jama'a zai iya kwancewa to tambaya ta ƙarshe da zan ma a wace shekara alhaji abubakar rimi ya zama gwamnan jihar kano alhaji abubakar rimi allah ji kanshi da gafara amin ina ga ya hau gwamna a shekara ta alif ɗari tara da saba'in da tara to ya ce alhaji abubakar marigayi ya hau gwamna ko ya zama gwamnan jihar kano a shekara 1979 muna godiya da wannan ansa da ka bamu madalla a huta lafiya Salamu alaikum. Ah, Amu alaikum asala. Barka da yamma, barka da wannan lokaci. Ah, ya sunan malamin. Sunana Zakariya Ismail Ahmad. Malam Zakariya Ismail Ahmed. To wasu tambayoyi ne nake tare da su nake so nema. Idan da hali inda ansa to in babu ansa kuma za mu ci gaba da bincika har Allah ya kawo wanda zai ansa mana. Masha Allah. Yawwa. Shin a jihar kano nan tamu ta dabu. Kwarai Alhaji Abubakar Remi wanda ya rasu marigayi. Wace shekara ya zama gwamnan jihar Kano? To ai babari lokacin ba haife ni ba. ba za ka dan aika cici ka cici ne sai ka canka tun daga shekarun nan burjik to an ya hau gwamnan kano yana matsayin a shekara albuta 1997 to babu komai baka canka ba amma dai yanzu ba ran je tafiya ta gaba na'am me ake nufi da alabe alabe wani abu ne wanda a makera suke yin sa suke ake noma da shi shine alabe to watan wani abu ne da manoma suke amfani da shi ko makera yawwa to me ake nufi da eh, an san da wuyan biri ake ɗaure shi a kugu to me yasa ake ɗaure shi a kugu saboda idan ɗaure shi a kugu ba zai iya kuncewa ba amma idan ɗaure shi a hannu zai iya kuncewa an ɗaure shi a kafa zai iya kuncewa to na gode sosai ala saka da alheri masha Allah ma dalla ina godiya bawan Allah bismillah to <laughs> Muna lafiya? Lafiya lawan Ya gida? Alhamdulillah Ya sunan malamin? Sunana Muntaru Bandaru. Muntaru Bandaro. Eh mai gadin gidan can ne. Allah sarki. Eh, to madalla. Eh. Malam Muntaru Bandaro tambayoyi ne da ni guda uku idan da hali an samun su me ake nufi da alabe alabe yawa a bar zuba kuɗi ko lalita yawa lalita to to to lalita to na ji wannan mm. me ake nufi da idan eh, eh, ba eh, an daure kana ji na abuwa eh. abin da ka san sai a hankali kuna kai dai mutumin Kano ne ware kuwa wace shekara marigayi gwamna Alhaji Abubakar Rimi zama gwamnan jihar Kano eh, lokacin dai an gaya mun shekara ta hudu a duniya eh. aka abun nan alif ɗari tara da saba'in da tara masha Allah ga wani karin magana da zan ma namu na hausawa to Allah Allah ya sa kana da ansarsa insha Allah me ake nufi da an san da wuyan biri <laughs> ai wannan mama mai sauƙi kenan eh. wai ake ɗaure shi a ƙugu to me, ake nufi to yauwa saboda idan an ɗaure shi a wuya hmm. kaga da hannunsa sai kawai ya kwance amma idan a ƙugu ne to fa dama yanayinsa na mutum ne shi yasa ga aka ɗaure shi a ƙugu shine zai iya tafiya in a wuya ne ko sai a shaƙe shi ya mutuma. ka ji dalili na gode malam mantari bandaro to a tashi kuma kar ka manta kana tare da gidan talabijin na Africa TV 3 ah, To a cikin ah. shirin ga mu ga ku. To alhamdulillah Allah ya bada sa Allah ya taimaka bari na je ni ma so. To madalla. <laughs>